حقيق على لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل النبي موسى يتي تندني دان أيكيني دقولنسا توني نابي تنشنتا kada in faɗi komai a kansa sai gaskiya na zo muku da hujjoji bayyanannu waɗanda suke nuna gaskiya ta kuma ni manzo ne daga Ubangiji na zuwa gare ku, ka sakar min banu Isra'il daga kamun riba cewa da fin ƙarfi su zama tare da ni.